zai challenge din dan Najeriya zai buki dogon Cisco zai iya zai iya zai iya domin shi ba shi kuma ya fito daga bangaren gurma ne yace shi kowa duka yake kowa ba yana da lafiya ba da sai ni zai ka zauna da mutum ya ƙara da mutum ya

and listen Thank you. dambe nan tsakanin zazu na ɗan ali ɓangaren kudu da shi da manu kanin garkuwa ɓangaren gurmada ga dambe nan dai tsakanin jazu da manu kanin garkuwa ɓangaren kudu shine jazu ɓangaren gurmada shine manu kanin garkuwa ga munan a gidan damben aminu kaura koje annabi rabu malama international to Allah ya ba mai rabo sa'a Allah ba mai rabo sa'a ga dan nan dai ga dan nan ga dan nan a ga dambe na tsakanin manun garkuwa bangaren gurbada da shi da jazu na dan ali bangaren kudu manu shine mai wando bulu kanin garkuwa jazu shine mai bakin wando a bangaren kudu kasunan allah da ba mai rabo sa'a dambe tsakanin manu kanin garkuwa da shi da jazu jazu na dan ali a bangaren kudu shine mai bakin wando shi na ya kafa manu kanin garkuwa shine mai bulu wando gashi nan a bangaren gurmada Allah ba mai rabo sa'a ga dambe na tsakanin zazu da shi da mamu kanin gazuwa gashi nan dai ga zazu nan ya ba mamu wuya ya buga ya buga kuma zazu ya ce gashi nan dai manu bai ga wurin duka ba ya tsaya zazu ya tsaya ga manu na ya tsaya ga zazu nan ga jazu ya taso manu ya kai hari Allah ya ba mai rabo sa'a ga damben nan an dawo ga damben nan an dawo turmi na biyu tsakanin manun garkuwa da shi da shazu na dan ali a bangaren kudu manun garkuwa shi ne bangaren kudu da shi ne mai bulu wando manun karen garkuwa shazu shi ne bangaren kudu na dan ali ba ta isarta shi ne mai bakin wando ga shi nan sun raba rana turmi na biyu an dawo an sha ruwa an dawo na biyu to ben nan ben nan an dawo ben nan gurbi da biyu tsakanin jasin na dan alin bata isakka da shi da manu kanin garkuwa jindo a bangaren kurmada shine mai bulwan jazu da dan ali a bangaren kudu shine mai bakin wando ga sunan dai ga sunan dai ga sunan dai ga sunan dai ga sunan dai ga nan dai ga su nan dai ga nan manu ya kai hari jazu ya yi kafa manu ya kai hari jazu ya kai kafa manu ya kawo gari jazu ya kai kafa tsakanin bangaren manu kanin garkuwa da shi da jazu na dan ali ga nan sun dawo turmi na biyu ga jazu nan da bakin wando shi ne bangaren kudu manu kanin garkuwa gashi shi ne mai kudu wando a bangaren kudu mada ga nan dai ga su nan manu ya kai hari ga manu na ya kai hari so biyu yana kaiwa sun haɗe ga jazo nan ne mai bakin wando a bangaren kudu sazo da ɗan ali wano ne mai bulu wando wano kanin garkuwa ga damben nan dai ga damben nan dai ga damben nan dai ga damben nan dai ga jazo ya kai kafa ya kai wa wano kanin garkuwa kafa ga jazo nan dai ga jazu nan da shi da manu kanin garkuwa jazu ya tsaya manu kanin garkuwa gashi nan ya rike bai samu damar duka ba ga manu kanin garkuwa nan jazu ya dawo gazi ya dawo gazi ya dawo ga shi nan dai da shi da manu ga shi nan dai ga su nan dai ga su nan dai ga su nan dai ga su nan dai ga su nan dai ga ga su nan shi ne mai wannan to ga dambin nan ga an kawo turmi na uku da shi na an dawo tsakanin jazu da shi da manu kanan garkuwa ga shi sun dawo turmi na uku ga shi jazu ya kai hari ga manu na yi biyo bai samu kadawa ba shine mai bulun wando manu kanan garkuwa jazu shine mai bakin wando gashi na a bangaren kudu jazu na dan alimba ta isarka eh shi ne a bangaren kudu gashi nan dai gashi nan dai gashi nan dai ga madu nan da shi da jazu ga madu nan da shi da jazu ga madu na ya tashi gashi nan ga nan dai suna fafatawa ga su nan dai abin da ya ba daɗi gashi nan dai gashi nan dai tsakanin manu kanin garkuwa da shi da jazu kanin jazu na dan alimba bai taki kisa an raba sai dai wanda Allah ya ba a zuwa bangaren foyen ga sunan dai Thank you.